fondation irondel niger sashen hausa studio kalan ke magana gungu muhammad dantani ke dauke da ragamar shirin ga labarun fiye da kilo daya na metafetamin da wato aka yasa miliyan 96 rukunin kat mai kokowa da sarandin kwaya na hilin jirgin jori mani wato na yame ya kama muna dauke da cikon bayani a cikin shirin harabobin soja da dama suka yunkura tsakanin daren jiya zuwa safiyar yau a kasar burkina faso shugaba rock mark christian kabore ana fadar cewa yana hannun sojoji za ku ji sharfin paul niki rwanda dan jarida a waga wagadugu a shafin rahoton musamman kan fuskar shari'a na kowace ranar litinin zai ba mu haske bisa rage da kuma nau'i daban-daban da ya kumsa. Masu sauraro barkamu da yau Litinin 24 ga watan Janairu yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla. Harabar ofishin murkushe sarandin kwayoyi Octris a yau da sahe a nan Yame ya gabatarwa 'yan jarida kilo ɗaya na kwayar metafetamin da kiyasin kudinta ya kai miliyan 96 kudin sefa uku ga watan janairu ne rukunin jami'an kat na hilin jirgin jori amani na yame suka damke tanan fudai ahmed ya naɗo mana bayanin kakakin jami'in wato polis na ƙasa kwamishina dr habu mutari inda ya ce wata kwaya ta aka kama a can hilin jirgi na jawar hamani to kwayan nan kilo guda ce da gram 433 kama hoda iblis ce kama hoda ce amma kuna gani gata nan kamar gishiri gishiri ne aka ci gaba da bincike sai an ka kama wanda ya aika wannan sako mutumin najeriya ne yana sai da karahunan motoci a nan bakin garan marshe ta yamai misali wannan kwaya tana yin kuɗi miliyan gomiya tara da shida na sefa namu ƙwaya ce wadda ke haddasa abubuwa waɗanda ba na ƙwarai ba a rayuwar ɗan adam tana cutarwa sosai kamar sauran ƙwayoyi Shugaban ƙasar Burkina Faso Rock Mark Christian Kabore tun cikin daren jiya zuwa safiyar yau yake hannu a cewar majoyin tsaro da dama lamarin ya soma ne da jerin tada zamna tsaye a cikin harabobin soja da dama a yanzu dai ana ganin kura ta lufa a cikin babban birnin ƙasar wagadugu muktar hamado ya tuntubi paul miki ruwan ba ɗan jarida a wagadugu ta wayar tarfo ga bayanin da ya masa Tun da sanyin safe yau ne aka yi ta jin karar bindigogi a wurin ajiye makamai. Mun ga jirage masu sauka ungulu suna yawo ta sama birnin Wagadugu. Kuma da safe mun samu labarin sojoji sun tsare Rock Habore a wani sansani da ba a bayyana ba. Abin da za a iya riƙewa shine al'umma dai suna ci gaba da harkokinsu kamar yadda suka saba a cikin birnin Wagadugu. Ana ci gaba da zirga-zirga ababen hawa. Sai dai an datse layin yanar gizo ba a samun labaru tsakanin jama'a sai waɗanda suke da wufi shi ma sai a cikin waɗansu ma'aikatu kuma an ga sojoji sun yi ƙawanya a talabijin na ƙasar burkina faso watakila nan da zuwa lokaci na gaba za su yi sanarwa domin bayyana abubuwan da suke wakana a burkina Ranar Lahadi 23 ga watan Janairu wata gobara ta bullo a Nouveau Marché ta Yame, an samu asarar dukiya da dama a cikin kyautatawar Allah ba a samu wanda ya rasu ba kumandan ɗin rundunar 'yan kwana-kwana ta ƙasa kanal sidi mohammed ya ma zainabu abdu saidu bayani a kai Sakamakon gobarar akwai motoci shida da ake gyara da suka kone, akwai wani gidan laka da ya kone, akwai kuma shagon kafinta, akwai wurin aikin katako da ya kone, kuma akwai bangaren kasuwa da mutane suke kira fiti bene. Game da tashin gobarar 'yan sanda ne suke bincike domin tabbatar da dalilin wutar. Muna aiki tare da 'yan sanda, 'yan sanda sun sun fara bincike kuma ci gaban binciken ne zai tabbatar da gaskiyar abin da ya haddasa wannan gobara. Bari mu isa gabacin ƙasa a difa yau da 'yan lokuta ake ganin komawar ɗalibai a garuruwansu na ainihi bayan gujewarsu da suka yi ma wannan garuruwan nasu kamar a barwa a cewar inspektan ilimantarwa na difa da aikin na gudana yadda ya kamata ga fasar bayanin da yamma habibu garba. A fuskar da'irar difa da musamman ma'aikatar kula da makarantu ta shiyar difa ta biyu kuma yana tafiya daidai kamar yadda kuka sani muna karɓar dawowar al'umma. Abinda za mu ce a halin yanzu muna fatan ko'ina abubuwa su tafi daidai. Kun san lalle kafin wannan yanayi na rashin tsaro ana sakewa yara makaranta. Yaro idan ya bi iyayensa ana yi masa canjin makaranta. Akwai takardu da ake cikewa. wanda su ne suke ba mu damar sanin matakin karatun yaro idan ya dawo gida sai ya ci gaba da karatunsa daidai Birnin Maraɗi a hukumce ta liƙa jerin sunayen wanda suka fuskanci bala'in ambaliya na shekara 2021 magidanta 746 ne da lamarin ya shafa suka amfana kowane ne da metar kare 200 a cikin shiya ta uku a ranar asabar ne aka gudanar da sabgar a cikin balbalin meri ga rahoton da wakilin muhammad mamman ya rawaito muna mamman ada mai rahoton ya kumsa duk wanda aka ba wannan wuri bai baro inda aka tado shi ba wannan tsari bai yi amfani gare shi ba waɗannan ne suka amfana da filaye suke tofa albarkacin bakinsu bayan bikin kafin nuna wannan sai da aka yi aiki tun daga farko domin tantance hakikanin waɗanda matsalar ta rutsa da su a cewar rabiu kane garba mataimakin magajin garin maraɗi na biyu kuma shugaban kwamitin ƙididdiga. an fara da nisantar da mutanen da suke cikin mawuyacin hali mun je wajen filayen mun yi biya gida-gida mun yi bincike inda ruwan suke tsayawa waɗannan hanyoyin ne muka aiwatar. A cewar shugaban zauren mashawarta na birnin an ɗauki dukkan matakan da suka dace domin waɗannan filaye da aka rarraba ba za a saida su ba ba ka shatu murtala. Ba fili ne na sayarwa ba. Mu ɗauki dukkan matakan da suka dace domin hana sayar da waɗannan filaye. An cika takardun filayen sai mu bi waɗannan mutane har su shiga cikin gidajen. A lokacin ne za mu rarraba wa kowa takardun filinsa. Wannan ne karan farko da aka tafiyar da irin wannan aiki da aka tsara ko ba aka kammala shi har ƙarshe ga waɗanda har yanzu ba su da halin gina gidan an sar musu wuraren da za su fakewa na gaggawa. A nashi ɓangare magajin garin da'irar walama cikin makon nan ya shiga gudanar da wani aikin kat da kat domin fitar da dabbobin da ake ɗarmewa gaban gidaje. da kuma ramunan gwalolo da ake yi kan manyan titunan garin inda ya sa kiran ban hannun olis domin hukunta masu taurin kai magajin garin walam abdullahi karim musa ya ma wakilinmu iliyasu guman da bayani a kai A yau Walam ya zama babban gari. An fitar mana da manyan hanyoyi sai dai ana kai kashe hanyoyin. Duka wanda aka auna ma fili ya san iya daidai filinsa. Wasu cikin gidajensu akwai fili amma sai sun fito har bisa hanya su yi gota na salanga. Wannan ba za mu ƙara yarda da shi ba. Ganin cewa yana daga cikin ayyukan da al'umma garin Walam suka danka mana Na san yara biyu zuwa uku da suka fada a cikin waɗannan gotocin suka mutu. Idan kuka duba duka tsawon shekara akwai sauro a nan walam wannan duka ya kamata jama'a su kama muna a cikin aikin da muke yi saboda amfanin kowa ne a ranar litinin din nan za mu fita tare da polisai inda duka muka je mutane ba su yi wani abu ba abin da doka ta tanada za mu yi shi wanda ba su fara ba to fara Gabatar da 'yancin ɗan Adam da kuma 'yancin kai ga mashara'anta shine ma'udin taron da ƙungiyar masu karewa jami'an musamman na ƙasar Nijar a Deko Nijar tare da tawagar ikap e eh, sahiyar Nijar reshen Agades suka shirya a birnin na Agades komi ke dalilin shirya da wannan gabatarwar in Incewak Abdu shugaban ƙungiyar ya ba wakilinmu Musa Maman amsa a kai. Yancin kai ga mashara'anta maudu'i ne da ke fama da kalubale da yawa a cikin kasar mu. Mun kawo wannan maudu'i saboda euh, mutanen da suka kasance a nan za a bayyana musu al'amuran da suka shafi mashara'anta. A faɗawa mutanen da ke da ruwa da tsaki matsayinsu ga wannan al'amari ga ayyukan da suke yi. Bayan haka zai sa a daina wasu mummunan halaye wanda ya sa 'yan ƙasa wani lokaci ba sa yadda da mashara'anta sai su kwamace su euh, ɗauki hukunci a hannunsu abubuwan da muka saka a gaba daga ciki akwai tattaunawa mutanen da suka halarci taro a ba su bayanai daga masana wanda aka buɗe muhawara aka samu mafita domin tunkarar waɗannan matsaloli ga 'yan ƙasa a fuskar mashara'anta Ƙasar Nijar kan ƙalubalen jagoranci da batun tsaro maudin wani babban taron jama'a kenan da ƙungiyar Tunon Lafaz Zandar ta shirya a barbalin Espacito wayan ta Zandar. wakilin Ali Kaita ya aiko muna bayanin da Abdulmumuni Batir na Tunon Lafaz ta Zandar ya yi a kai. Mun samu halartar bangaren masu rinjaye amma 'yan adawa ba su zo ba duk da haka kungiyar farhula da masu mulki sun zo. Akwai rashin kulawa da dukiyar ƙasa har ma da kayayyaki kuma rashin tsaro na ƙara tsananta akai-akai. Dalilin haka ne kungiyar Turnan Lafaja bangaren Zandara suka shirya wannan aiki kuma za a ci gaba da yan haka. Da yarda Allah za a shirya shi kuma a cikin ƙasa domin tsara shi yadda ya kamata ta yadda gwamnati za ta gane gaskiyar lamari da fuskantar ƙalubale. Mahalarta na ci harkar tsaro ta kowa ce amma amma kuma an sani cewa rashin iyawa ta gwamnati ya kawo ci gaban wahala da muke fuskanta ta rashin mulki na gari a Nijar. Ƙungiyar tarayyar ƙungiyoyin ƙwallon kafa na Afirka CAF ranar Juma'a a ƙasar Kamaru ta gudanar da walawalar jadawalin tankaɗe da rairayen karan kwamfalar nafiyar kan 2023 ta ƙwallo goma sha biyu ne abin ya shafa. su ne goma sha biyun da suka yi kan jerin fifa yankin afirka wanda ta zayyana inda tawagar mena niger ke ciki a watan mars mai zuwa ne za a soma tankaɗan. Yanzu kuma sai rahoton na musamman, ayar doka ta dubu da ɗari ɗaya ta kundin shari'a ƙasar Nijar ta bayyana ma'anar kwantarage bisa girkin kwantaragen kowane ɓangare na ɗaukar alƙawulla na tsakani wanda kowane ne kuma zai mutunta bilhak. Domin samun fayyacewar Balkisa Hamidu ta firanta da Juju Ayuba Hassan ga zubin firata su. A ce me ake nihi da kwantirage? Kwantirage ana iya bayyana shi ta hanyar ayar doka mai lamba 11 da ɗaya na kundin shari'a shine yarjejeniyar da a cikinta mutum guda ko mutane da suke wajabtawa kansu zuwa wani mutum badawa ko nayi ko naƙin yin wani abu. Ko ina manufar kwantirage? Matsalar kwantirage shine na daidaita a lokacin da za a gina wani abu tsakanin bangarori kowane bangare zai ɗauki alƙawura doka musamman musamman ma aya mai lamba 1134 na kundin shari'a na cewa yarjejeniya da ake yi a dokance na tasowa daga waɗanda suka yi su kwantaragi na zama dokokin da kowa ya dace ya aiwatar da alkawarin da ya ɗauka bisa gaskiya kuma bilhak. Wani irin nau'in kwantaragi ne ke da kwai? Akwai kwantaragi iri daban-daban bisa la'akari da bambance-bambancen yanayi. Akwai kwantaragi da a da kundin shari'a yake daidaitawa misali saidawa haya rance da dai sauransu mai yin doka ya bar dama ga mutane masu zaman kansu na su gyara gudunmuwarsu ta shari'a wannan ya kirkiro wasu sabbin fuskoki na kuntaragi da ke amsawa ga batutuwan yaushe na rayuwar tattalin arziki da na jama'a wani kundaye ne ke da alaka da kwantarage kokin da suka dace da za a iya rabadawa hakika game da sayarwa bangaren farar hula tana tafiya da ayoyi miliyoyi dubu da ɗari biyar da tamanin da biyu da dubu da bakwai da akwai sayarwa ta kasuwanci tana tafiya da ayoyi 234 biyu da talatin da hudu zuwa 302 uku da biyu bisa sharuɗan yarjejeniyar ohada kwantaragen musanya yana tafiya da ayoyi 702 bakwai da biyu zuwa 707 bakwai da bakwai na kundin shari'a game da batun haya su ne ayoyi dubu da bakwai da takwas zuwa dubu da takwas da talatin da akwai kuma hayar sana'a da ake ake kira hayar kasuwanci waɗannan su ne ayoyi 101 zuwa 133 bisa sharaɗin yarjejeniyar ohada ana iya magana kan rance da ke tafiya da ayoyi 1874 zuwa 1914 na kundin shari'a su ne nan wasu misalai na kwantaragi na kundin shari'a. masu sauraro abun da ya sauka kenan a madadin duk da suka dafa shi ya kai gare ku nuna ku dan badan da malaman mun ke ku sallama ga kuma hadiza hassan sidiku ta shigo dauke da labaru da harshen zabarmanci a huta lafiya.